wani da ya taɓa shiga irin wannan tarko daga bisani kuma ya ce ya yi nadama na yi kitibis da shi a birnin jidda na kasar ta saudi arabia ya ce ni sunana idris sulemana muhammad dan lokacin arziki maka zai kawai shekara sha biyar na ina roƙon mutane masu tahowa su yi hatara jirgin bakan da suke ji ba haka ba haka dan mutum an ce ana samun kada ko ana aiki kada a wuri a wallahi ƙarya an nuna mu labari akwai matan da ake kasuwa yan kamfani ana kawo su na wasu suna wajen yaro wasu suna wajen damma an baza su a gidan badawa ko da mutum da uku ba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka hada da maza da mata da tuni ya game ko'ina musamman kafafen yada labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media inda ake ta aikewa da saƙonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga wani da ya daɗe a ƙasata ta saudi arabia ya shaida min cewa lalle wannan lamarin na faruwa kuma shi ga nauni ya ce suna na muhammad tahir adam najeriya a takaice dai na kai shekara arba'in da hudu ko da biyar birnin saudiya abubuwan da ake kan ba daidai bane za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su eh, riyal dubu biyu ko dubu uku ba su ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami bane tsakani da allah wahala ne ne kawai ake ba su bauta dai irin yanda ka sani irin na bayin da kuma gashi nan abubuwan ne dai malam kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin dai wannan lamarin ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da ɗaukar wasu ƙwararan matakai ba shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar na tattauna da karamin jakadan Najeriya da ke birnin Najidda ambasada Muhammad Sani Nusa wadda suka zo aiki wani lokaci gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu. In fact a dalilin haka ne ma yanzu kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa Abha, inda aka samu bayanin irin wannan abin an kawo su 'yan mata ƙanana ana wulakanta su a dalilin haka su wannan ofis na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su a dalilin haka yanzu mun rubuta rahoto aikan gida akan cewa gafa abubuwan da ke gudana muna so tun daga gida a dakile abin kar a bari su yan matan masu ban Najeriya balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala batun safarar mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa kasashen ketare lamari ne da ya ɗauki shekaru da dama kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta kanta kusan ita ce a gaba-gaba wajen samar da waɗanda ake safara ɗin musamman mata wanda aka ɗauko domin kai su ƙasashe daban-daban ba a da bayan irin su dubai da ƙasar saudiya da daman su sukan tsallaka zuwa turai da asiya waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya mafi yawancinsu suna tafiya ta ƙasa ne wasu kuma ta jiragen sama da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen ƙoƙarin ƙarfafawa hukumar nan ta yaƙi da safarar mutane wato naptip domin ganin cewar ta yi namijin ƙoƙari wajen daƙile wannan al'amari ka'in da na'in lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mota. ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙauna ku. yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, sanan wani ba shi da ke so, abu duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku, shi dai mai fa kuɗin can, wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai ku da baka da ahu, wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa, shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa, ko Allah sarki iko. Shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka, to mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan ku da Allah, to ranan ka sha duka, walakiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ku haƙuri ban bashi, sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe. haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga balbonan tasa 68 e duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar to duka Allah na ƙaunar ku idan jama'a sun gane, Allah sarki iko. Wani ya yi makaranta malam, ya yi sakandar malam, ya yi ya ƙare, ya je hanyar dibansi, ya sauka America na Rasha, neman ilimi ya kai shi, sannan wani ba shi da biro, to duka Allah na ƙaunar ku. tunda Allah ya san wancan sannan Allah ya san wannan.